الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da wannan karatu na wannan littafi na biya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fulu ta gama da kullahu bi rahmatu mun kwana a cikin suratu ali imrana muna sha'i na ɗari da arba'in da biyar kuma daidai da yadda allah madaukin sarki ke cewa da ƙarfa da kakumullahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صدقكم الله وعده إذ تهسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل bayani ya gabata Allah madawacin sarki ya ce zai jewa tsoro cikin zukatan wani sun kakansa kuma dalilin wannan don sun shirki duk abin da za su yi su kare kuma ba makowa ga ba makoma gare su ba wuta ba to Allah ba da wasu sarki ya magana akan su muminai ya yace wala qad sadaqakumullahu wa'adahu hakika Allah ya muku gaskiya alƙawalinsa ya gaskata muku alƙawalinsa wa'adahu iyyakum bin nasari wanda Allah ya alkawali da kowa da samun nasara da sharɗin takawa amma da sharɗin jin tsoron Allah saboda da hankuri dalilin wannan alkawali da Allah ya muku fan hazamar kufaru sai yare sun ka yakin su ya kare sun ka wati wata ba su mu kuka bi su ku tuna farkon abin nan ma'araka da an kai uhudu in sau sunahum lokacin da kuke ta kashe su ta katuluna ku kuna kashe su katalan katal istisali kashe da sun bukewa amma duk wannan ya faru bi iznihi da yardan Allah da iradatihi da muradin Allah dan a hassahu abdala hissahu wato kenan an karkace su har an jin jinsu da motsi hatta iza basiltun har lokacin da kun ka wace jibintun kun ka ji waka uha ra'ayinku ra'ayinku ya yi rauni bilmaili ya karkata ilal ganima zuwa ganima wata na za'afin fil kun ka ɗora saɓani cikin umarnin da an ka muku da biyu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lirrun ma daga mahalba hamsina wato waɗanda yake su ne mahalba guda hamsin ko sassaɓa bil makami da tsayawa fi sauhin jabal gehe dutse wa ƙala ba abubuwan cikin mahalba din nan sashen su ya ce na zahabu mu kan za mu dai wa kan nasara sabu da mutane sun samu nasara ba za mu tsaya a ari da kaya ba da mu ba wa qala amirun shugaban su yace abdullahi ibn zubayr fi nafari duna ashara mutum cikin mutanen da ba su kai goma ba wato su saura ba su ko tsaya sauraron abin da ya ce ba amma sun gangare yana cikin mutanen da ba su kai goma ba la nukhalu amran nabi sallallahu alaihi wasallam mu kan ba za mu saba mu munni manzon Allah ba wa sai tun kun saba mu amrahu al'amarin munni manzon Allah fataraktun kun bar almarkaza matsaya lidalabil ganimatu don neman ganima min ba da ma arakumullahu ma tuhibbuna bayan Allah ya gwada muku abin da kuke so minan nasar na samun nasara wa jawabu iz dalla alaihi ma qabla ayyama na'akum Allah ya hana muku min nasar taimakon taimakonsa don mi Allah ya hana muku taimakonsa don ku saba mu umarnin manzon Allah minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda bai da wani muradi illa ya samu kayan duniya da darkil markaz da barin makafa lil ganima tunan bi da ganima wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai mai nuhin lahira bata, ya tabbata yi ga wurin nan hatta kutla an aka ce ka abdullahi ibn jubair kama abdullahi dan jubair wa ashabi da mutanansa ثم صرفكم سنة الله يكركت دقوا وضيفا على جواب إذا المقدر أي ردكم الله يا ميدكم بالهزيمة سامو يروش وياكم anuhum gabarin kayare anil kufar Allah ya yi muku haka li yafti layakum ya jarabta ku fa yazharu al muqlis min ghairihi wanda an bai tsarkin imani ya bayyana da wanda ba shi ba qala ibnu mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi da Allah ne karantuwa ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يريد يريد الدنيا حتى نزل منكم من يريد الدنيا wallahi sabon manzon Allah ban yi zaton cikin akwai wanda aiki ne duniya yaka muradi ba ita yaka so sai da Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah Ah, saboda haka shi kenan a nan kakka yi mamaki da duk wanda ka mutum na aiki tuko kana ganin awa abin nan don Allah ya kai ya zan duniya ya in dai wannan na faruwa ga sabon manzon Allah to balle kai da ba kowa ba wa qala imamu salibi ya ce ta'ammal rahimakallah ka lura Allah ya ji kanka ma yujibu ila duniya abin da yake wajabtar da karkata zuwa ga duniya wa ma yansha an hamin ad-darari da abinda ke wawaruwa gare ta ita duniya na cuta wai za ka nimsu da haula isadati in ya zan irin waɗannan mutane shugabanni manya-manya a larif a ce bisa ga ɗaukakarsu wa azimi manzilatin da girman darajarsu da matsayinsu hasala lahum bi sababiha ma hasala min al wal hazimati ya sadu gare su abin da ya sadu gare su na daga wacewa da karewar yaki don duniya malam sa'alim ya ce fa kawai bi amsalina to kaka da kamar ire-iren mu inda wa rajal bagawi fil muznad imamu bagawi ya yi darisi ga muznad muznad al-muntaqab lahu wanda yake nashi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tusahu dunya ala qawli wallahi in mutane na zaune zaman su lahiya lau suna harka addini ba abin da ke tsagwama su ba za a buɗe duniya akan mutane ba illa alƙad bainahum adawa wal bagaba ila mil qiyamah idan mutane na addini su lahiya lau duniya ba ta bude musu baki ba durra da duniya ta bude musu baki kowa yana ganin a wasa mu za shi ko bari in gwama tsayin samu ko ga wani ya samu shiga ko kuma harkar gada aka yi samu aka yi ni ba a yi da ni wallahi in ta faru haka sai ta jefa musu iyayya. wal bagaza da kin juna kuma ila yawmil qiyamah har rana al qiyama ba ba ta daga wala sahabar kalya wanda yau inda ake ya fadi ya talala ya fadi birkice akan hangen zai samu kuma bai samu kuma ba a samu kafin a kafin Allah sauƙaƙe intaha wallahi wani da ya ga ƙyalli ƙyalli duda kamar gata nan zai rika to da kowa shi na faɗa to ta kan mai kai an faɗi wa ƙada sa'alibi aibar ilam rahimakallah an ya yassara sababin duniya laka idan abubuwan duniya suka sauka ga gare ka ma iradika an amrul akhirati tare da al'amarin lahira bai dame ka ba amma al'amarin duniya duk inda ka saka kaucewa haka laysa min alamatil farai wallahi duk wanda aka ta faru gare ku kallake su da yawa ga sunan hudu duk yan wuta na ka tayar hanya in ne ka ga mutum ba ruwa ne da matsala addini amma duniya ta buɗe ba duk inda ta kai wuce ji wallahi dan wutana ko alama samun nasara cin cin cin nasara lahira wani bai ba magana tambaha ba ba an kare da shi wannan wa qarwaya arwaytu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'aita kullama dalabta shay'an min amri akhirati idan ka ga duk lokacin da kan nemi wani al'amari na al'amarin lahira wata ga ta kan neme shi ya sura zaka yana kawo a gare ka wa idza arata in kai ne shay'an abu min amri dunya da al'amarin duniya wata ga ta kan neme shi asur alaika zai yi ma tsananin samu ba an ta ala halin hasana to kana rasa kyakkyawan hali kila ya an ka mutu aljanna an kai wai za ra'aita amma idan kagga ma da lafta shay'an dukkan da ya abu min amrul akhirati la amal lahira asur alaika zai buya ta gare ka wai za a rata shay'an min amrul dunya amma in kan ne al'amari da al'amarin duniya ya suru laka yana sauka gare ka wa anta ala halin kabiha wala halin kabiha da kyau to ba shi ba yau addinin ma da mutum ke ta addini shi kai bukata addini na ta faɗi da mutane da hali amma in bukata duniya ta taho da su akai kuma suna ɗauka abu mai yasu ba zuwa babu kyau wallahi wallahi babu kyau ƙararrawa in ka ga tana iya ba da abinka wajen duniya ba ka iya ba sauran addini wallahi an gama da kai ba sai ka yadda ba jama'a wala tare da kuwa ba fata'ammal ka lura rakidan kana shiryayi to su sabon manzon Allah da wata ta uku gare su ba gare ka na ta faru kai wala kar afa ankum Allah ta ayahi ne babu wata magana ku martakartum wa abin kun kawo wallahu zu fadlina wa Allah ma abuci alkhairi na alal mu'minina wannan daraja ita ta bace ma kowa in bada sabon manzon Allah yanzu na mutum zai yi abu yanzu na za a gwada an yahe mai ya sani an gama amma wallahi kai da sai dai kai ta lalabi jama'a karatun nan yana da bulala yau kuma haka ne yake haka ne yake auna don haka in kan mutum Allah ya riga ya yi nisa da shi kan baka wahala kanka da shi ko kanka kaka wahala da shi ba shi dai aka Allah ya bi ne bil'awu da yahiya aw bi ahwali ko ku cikin halaye kullu ha dukkan bin da samun nasara wal ajlada da sawa'un daidai udila lahum aw alaihim an gwada musu hanya ko kuma an nuna musu inda za ku halaka in تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إذ تفقدون lokacin da kuke tashi kuna zabura kuna nisanta tab'iduna dal ard kuna nisanta kuna gudu cikin ƙasa haribina muta'alliqun yana rataye bi sarafakum aw bil yabtaliyakum ko da jarabce ku aw bi maqaddarin koko da muqaddari ukur ka uskur kenan ai uskuru zalikal waqt ku tuna wannan lokaci da ta lamu don ku san qubha muni fi ilkun aikin ku wa fadalallahu alaikum bil ahul amma Allah ya yi alkhairi gare ku da yafiya ku tuna lokacin da kuke ta dagawa kuna gudu wala taluna ba ku karkatowa la taltafituna ba ku waiwaiwa shi shiddatin hausukum don tsananin tsoron ku kahirai sun koyi ala hadin bisa ga daya ibaratun an gaya ta in zamihi wannan ibara ta ga gaya wato yaki ya kashi wa kawai adu da kuma jin tsoron makiya wa rasulu ya da ukun fi ukuraku manzo na kiran ku cikin jama'a na ƙarshe ai jama'a cikin wannan ya nuna yabo ga manzon Allah bisa ga wato abin nan zarun takasa, ku kuna ta gudu amma ga manzon Allah cikin jama'a ƴan kaɗan baya gari ku ta ku dawo madahul lahu yabo na ga manzon Allah bi shaja'ati da zarun taka ya yaqulu ilayya ibadallah yana ta ku zo gare ni bayan Allah ana rasulullahi manzon Allah nake man karra duk wanda ya dayo falahul janna yana da aljanna ku dawo zuwa gare ni gani gani ya ku bayin Allah qala bukhari bukhari ya faɗa bi sai a cikin hadisin sa ga ta ce urakum hadisu ukhrakum ay bi kasr al kha'i al mujama qala fil fatah wal umdatu wa tanqih fihi nazarun li anna ukhra ثاني آخر بفتح الخاء بدل وتعقبه في المصابيح فقال نظر بخاري أدب من هذا دوب إمام بخاري يا سيلي لدغ ونن وذلك أنه لو جئل أخرى هنا ثالث آخر بفتح الخاء لن تدل على تأخره والمراد في الآية الدلالة على تأخره كما في وقال أولاهم لأخراهم a al-mutaqaddima lil mutaakhira ta warko ta ce ga ta karshe wasu imalu fi hadha al-ma'ana mawjudun fi kalam bal wal aql shine tushen ta fa asabakum Allah ya saka da ku asabakum Allah Allah ya saka mu an yi arabin sa ala sarafakum ai jaza ku ya saka muku an fashilikun gawacewa ku wasu yanukun da tsoron da sabawa ku gamman damuwa mu muba'aba abin lokawa muttasilin mai saduwa da gannin da wata irin damuwa minigiti mami na damuwa bil qatl da kashi wal da rauni hmm. wa zuhur al samun rabon rabban mushrikai sun rabanta wa irjajin da kuma kormatu bi qatl rasul ana ta yawa ana ta hankali manzon Allah au ko jazakum gamman hmm. Allah ya saka muku bakin ciki bi sabab gammin da sai baƙin ciki azaktumuhu rasulallah wanda kun ka dandana ga manzon Allah ne sai kun da saba ku likaila mutalikum bi afa aw bi asabakum fala za'ida aw ghairi za'ida wal ma'ana likaila takazuru ala ma fatakum da ku samu damuwa aka abin kubce muku min al ganimati na ganima aw ko kuma Allah ya muku haka ai ya muku haka lati tabarranu don ku kwai ala sabri akan hankuri fi shada'id wala ta kaza ba ku damu ba yi ma ba ga abin da an baya ala fa'itin bisa ga abin da kuma ce wala lahiqun balli abin da ya riske ku wa qila fa'ilu asabakum huwa rasul ai jazakum bi an kisamtum don kun ka kun sa damuwa bi ma nazala abinda abin da ji da lai garai giti ma ko Kamar ga tamkun kamar kun sa damuwa tasliyatan lakum wannan lallaci na gare ku lika ila takazanu alama ba ku minan nafai don ka ku samu damuwa na baki ciki ga abin da kuma ce muku na nasara wala ma asabukum min al-qatl wal hazimati balle abin da shaye ku na kashi da wa yaki wallahu khabirun Allah masanina bima ta'maluna bi a'malikum wa bima qasadtum da abin da kun ka duha bi hari ta wannan haqqun ala al-khilaf kwadaitarwa na akan jin tsoron Allah da kuma farfarta aiki don Allah na'am ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعافا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمت هم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ثم أنزل عليكم من بعد الجمع عملكم سنة الله جدا أبنتوا توا باين ciki amna aminci wa بمعنى bi يكون aw ko kuma amnu wanda ba alif gabanai to ma azwal khawfi urudu ya gusa wal amanata ma baqa'i sababil khawfi ka dai samu dan nasuwa amma dai akwai sauran shakka shakka shi da summa anzala alaykum min ba'd al-gammi amanatan nu'ata har kuna gigidin barci an gaji badalun minha aw huwa مفعول وأمرة حال منه متقدمة وهذا أوجه لقوله في الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمرة أو مفعول له أو حال من المخاطبين بتقدير المراد أي ذوي أمانة أو على أنه جمع عامل جمعنا عن التجيب رواه بخاري أنا أبيد الحسن قال أعزني نعاس أبيد الحسن أن جزيا كمين wa filma fil masaji muna cikin sahu hatta wa qawa sai hatta gobe wadi hatta wa qawa sai hatta gobe na wa mai diga hannu na mirara ba so guda ba jama'a wanda a cikin tsoro haka na faruwa wa an ibn abbas an samu hadisi ga abdullahi dan abbas an nu'as fil qital min allah an gaji cikin yaki to daga Allah na wa bin salat min shaytani amma cikin sallar bi ɗan nan eh, eh, za ga wani ana sallah an yi zaune ana tsaye kana kai to na ji tsoro Allah ciki ya gasha yana ruwi biliya ilil jumhur ai annu'as وبالتاء أمانة لكساء وحمزة وتذكير أحسن لقربه ولقوله في الأنفال يبشيكم النعافة yana lullube da'ibatan minkum wani yankin jama'a cikin ku wahumul mu'minun mu'minai wa kanu yamiduna suna karkata ta tal hajat karkashin abin nan abin da bayan da bayan da bayan rakumi zarbu kai ah ji wada kudu su yi min hatta ku bana hada ga hannayensu wa da'ibatun wani yanki ukura humul munafiquna kar ahammatum anfusuhum ran su ta aukar da su aukar da aukar da su alal hamdi akan nubi da damuwa ba fala ragaba da lahum illa illa najatiha ba abin da suke su illa dai sunan su tsira sakat yazunnuna billahi suna zato ga Allah sifatu ukra li da'ifatin aw halun aw istinamu ala wajhi bayani lima qablahu ghayra al-haqq kuma zaton da suke ba tantance ba nusiba ala al-masdari ay zanna ghayra zanna al-haqq zato wanda ba son kwarai ba ga Allah ai Allah zai yajibu an yi sunna bihi abin da yanzu ya cancanta awa Allah zato da shi ba shi suka zato ba zannal jahilati irin zaton addinin jahilai badalun minhu ay zanna mukhtasan bil jahiliya la yadullu zalika zan illa ahli shirk ba mai irin wannan zato ba mutanen shirki ba al jahiluna wanda jahilai a haythu ataqadu bagin su bi kununta annan nabiyya la yansu manzon Allah ba a taimako ne ya ƙulu na hal ma'ana hal ɗin nan ma ma da na min al'amri ba wani abin da ya kasance mu ga al'amari namu Allah yi wa'adna wanda ya muna alkawali min shay'in wani abu min nasar nasara duk alkawalin da an yi nasara ba gaskiya na ba wa zo da rabanta awul ma'ana ma'ana ana tadbiru an fusana mu ne an hana mu an hana mu shirye da kanmu ai ba mu addada mu zo yaki ba sa muna an kai dole jiyawa falan ya kala da milan amr shay yanzu ba mu da damar ka mu zan bayi bin ja daya muka dole qala hu ibnu ubay abdullahi dan ubay shi ka doka magana lamma akhbara lokacin an ka ba labari bi katal hazarat da kashewa jawa. wal jumlatu istinahun aw halun aw badalun min nuna. لأن سؤال لما كان صادرا عن الظن بناء على أنه طلب علم فيما يشك يعني مثلا أبن أكي شك أو يظن كوكو أكي ذاته كنان جاز إبداله منه إذ الظن والعلم متعلق, متعلق بما يقال في الجواب دون ظني ده علمي duk sura ga abin da ake zato wajen jawabi da zalika istiwamu fala yalzamu qawlu istiwa mutarjamatan lil khabar istiwa bai zama ki tarjama ga labari waye wannan tafsiri qala hu fi amani qul lahum kace gare su innal amra kullahu al'amari duka bin nasbi lil jumhuri tawkidan warrafu li abi amr wa mubtada habaruhu lillahi al'amari gaba ɗaya ga Allah yake ma suna ko cikin rasu. halun min fa'il yaquluna wa qul innal amra kullahu lillahi itirazun wato kenan innal amra kullahu lillahi itirazi na an kai au istinabu wa huwa awjahu liqillatil itirazi bayna al hal wa sahibi domin akwai karamci itirazi tsakanin hali da ma'abucinsa da qaida arbiya wani fawaidil istinabi kuma don fa'idodin istinabi suna bayyana suna boye cikin kansu ma la yabdu laka abinda ba su bayyana ma don mi abba su bayyana manzon Allah hauha da sai don tsoron takobi ya kulu suna cewa bayanin lima qabla ku law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna wallahi inda al'amari ga hannun mu yake muna da wani abu ba a kashe muna ya zil ma'araka ga wannan ma'araka wa huwa magana ga qalahu mu'tabu bil kushayri ai law kana ikhtiyari ilaina ga wannan tafsiri da zaɓi namu na lam na kurga ban duba, wa walam na kusan da ba kashe mu ba walakin na karha wallahi to ga dole da awal ma'ana law kana lana min al-amr min amr an-nasr shay'un magana da muhammadu kai da al'amarin nasara gare mu yake na wani abu ba ku da haura ya auna da ba kashe wannan gabanan au ko kuma law kana ala al-haqqi da annabi akan gaskiya yake bungum ba ku suna hafuna an kai ƙarshen lalaciya wala da ba ka shi wannan ba kai mu abin zakariya da ta bisa gaskiya kullum Allah ce ma annabi faɗa musu law kuntum fi buyutikum da kun zama cikin gidajen ku wa fiikum man kataba Allahu alaihi al-qatl cikin ku akwai wanda Allah ya rubuta aka shi la baraza allazina kutiba wallahi waɗannan da an kawo jabta ba kace wallahi da wani ya ce zai kewaya da zai ya bayan daji kubiya waɗanda an ka hukumta alƙatul kashi alaihim gare su minkum daga cikin ku ila mazajihim su to zuwa wurin kwancin su inda za a sari su hari kasa masarin wurin wado su wai kutulun akan su aw la yanji'u qudum zama su gida bai amfani su ba li'anna qada'u ta'ala kainu la mahalata dokokin Allah tabbas na ba makawa kuma Allah ya yi haka wani ya yabtali Allah don Allah ya jarabta ya sabira ya jarabta ma fi suduri kuma abinda a cikin kiruzan ku min al-ikhlas na aiki don Allah wanda baki da munafici an yi adabin sa ala ilatul maqsufa ma'a ilaliha ay fa'ala ma fa'ala bi udin Allah ya aikata abinda ya aikata udin li masalin jumma don masalahoyi wanda aka hadu wani yabtali kuma don ya jarabta ilah wanda ya mahisa kuma don Allah ya rarrabe ma fi qulubikum abin da cikin zukatan wallahu alimun bi zati sururi Allah masani na ga abin da cikin zukatan la fa alaihi shay'un ba abin da ke boya gare shi wa inna ma yabtali Allah ya jarabta li yusira da ya bayyana lin nas ga mutane ba don shi ba wa fi wa'adu cikin wannan akwai alƙawari wa wa'idu akwai kici wa damiyu akwai walkarwa ala annahu ganiyun an istilahi Allah ya wadatu ba sai ya jarta ba wa inna ma fa'ala zalika li izhari halil munafiqina Allah ya yi haka don a bayyana halin munafikan Allah na'am aha eh na'am daga Allah na daga shedan na ya ga

إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم إن الذين تولوا lalle waɗannan da sun ka juya sun ka ba da baya in minkum daga cikin ku rike rikita ga barin yaƙi yau maltakal jam'ani ranar da kungiya biyu sun kasu kungiyar musulmi na kayan jam'ul musulmina wa jam'ul kafirina da uhudin can uhudu wahum galibin musulmi su ne galibin musulmi falan yasbut ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam illa isna ashar rajulan wallahi lokacin da ma'araka ta kai ma'araka uhudu bayan farko an samu nasara lokacin da masu gangarwa ni in ta gani ba sun ka gangaro Khalid ibn Walid shi da ire-iren sun ka sun ka baibayu sun haka baraka musulmi duk sun kai musu raka-raka to lokacin da sun ka watsi duk gaba ɗaya sun ka watsi har ibnu qami ya kai ga manzon Allah yawa manzon Allah roki to babu waɗanda sun ka tsaya tsayin daka in banda mutum goma sha tare da manzon Allah min al-muhajirina daga cikin muhajirai waɗanda sun ka tsaya kariyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kariyar ransu ba abubakar umar aliyu talhatu zubairu ibn Aukin, wa sa'ad nau kenan bakwai ko wal baqu amfani, muhajirai su bakwai saura cikin mutanen madina na eh su biyar ومن رجال لم يزالوا يصفنا هم سرقوا ما عهد الله في المساء خلانا أبو منه كقال محمد wato musulunci تاريخ tarihin kansa duk lokacin da aka al'amari don Allah to sai musulunci ya ɗauko kama abin da an zo an zo shi gaba hoto lokacin da aka zo wa qallaqi al-a'da'u min nabi al-wasa ta taquddu tursa lam takhannaka ta taquddu tursa lam hannaka to lokacin da aka yi wannan to shi ba shekara kai ma kayi wani an kai daru ban gama ba shi ba yi irin wannan shi abdullahi bin hoto da aka waƙe aka basu ya ce ba wannan suka tsaye e- e- e- illa bani wa ashwad to sai mutanen jama'a gani da hamada su kalai da zalu safina هم صدقوا ما أهل الله في المسلمين to don haka lokacin da duka abu ya tsananta to sannan za a ga mai gaske imani sannan za a ga mai wasa cewa sun gama da makiya alwasa suna da takobi suna da kibau ta kudu tursa tana keta kwalkwali ta kai ga jikin mutum ya an kalma ta lanta kwana ta ba ta ja da baya sai ta isa kidiya ta an dawa ta da dahi su da dahi suka dawa ta ko kana kurin kasa turke in sun ka halba sai ta kai ga surken ta keti ta kai ga jikinka Mm. hmm to Allah ya sauƙaƙa to shi na an kai to lallai waɗannan sun ka gushe sun ka gwabce in na zallahu mu shaitan lallai wanda ya darzar da su shi shi ɗan ai alaba minhu zalala ya neman musu talala biya da wasu wasafi da wasu wasuwafinsa ba a da'u sai mai da'a don mi bi ba ma kasabu ashe laihi na iya zama ga mutum wani laifi na iya faruwa ga mutum mai girma don laifin da ya yi da sun ka in ta ganima bayan an ce kasu daga da sun ka aka kama kashe su ko sai sun kawace gaba ɗaya wani yaƙi manzo Allah na ta guda ilayya ba da na sun ka gudu ba wanda tsaye lamu kuma goma min kuma yuri duniya wa min kuma yuri al-akhirah malam da wanda bai da yaki shi da shi shi yake kowa kuma kowa kowa kuma eh kowa kowa a kashi eh sai wulana kai na kun kai Allah ya yi musu haka bi sauran ma ka sabu bi ba da ba ka sabu don dalilin abin sun ka aikata min az-zunubi na yuka wa mukhalafati amrin nabi sallallahu alaihi wasallama shine saba ma umarnin manzon Allah wa zunub laihuka tajurru ila duniya tana jayuwa zuwa ga duniya wa sahiba da ma'abucinta limin sai ki al-ilahi bai cancanci karfawa Allah in dai laifi don duniya na mutum ya zan saboda duniya yawa Allah laifi ya zaɓi waɗanda tsarmatakatai na duniya to mai irin wannan laifi bai cancanta ba ya samu taufiki na ubangiji jima muna tare kuwa Allah sauka ba. ƙara sa'alibi mala sa'alibi ya ce fi jawahiri a cikin jawahiri na cewa alam sani rahimakallah Allah ji kanka anna asalul wahal alal jihadi lalle tushen samun rauni akan jihadi huwa hubu dunya shi ne son duniya duk wanda ya zan son duniya so yake da duniya wallahi bai da wani addini bai yawa ko ka ga wara yana gocewa bai yayi wa karahiyatu bazal luhus lillahi da jin tsoron ba da rai don Allah ala tara kai ba ha gani ila hadis sahabatu wa misali sabon manzon Allah wa qillatin da karancin su fi sarar Isra'il harkar musulunci kai kaifa fata Allah wa bihim bilad yaya Allah ya buɗe garuruwa da su Dimi Madina suna zaune ciki amma a shirya hari a tasan magari mai dumumbunan mutane kila mutum talatin na kila mutum arba'in na kila mutum hamsin na kila mutum ɗari na su tasan magari su kai mai hari ma Allah ba su nasa su shiga wadana lidinihim al-ibad bayi kuma sun ka bada wuya ga addinin nan da Allah ya aiko su don ni lima bazalu an fasun fil jihadi don abinda sun ka bada kansu akan jihadi duk lokacin da kaji an ce ga abubuwa su yi tsauri mutane sun ki fahimta har yau har gobe to a kallaci masu addini yaya na an kai mutane ba su gane ba mutane dai kala uku ne akwai wanda shi ne mai kira akwai wanda shi ka kira wanda shi ake kira akwai wanda ka karfafa mai kira to a duba wani bangare na aka samu rauni shin mai kira ba yi ba ko masu karfafa mai kira ba su karfafa ba ko wanda aka kira kyamfawa to yau inda rauni yake gare mu yau waɗanda ka karowa masu kira wallahi su adalai kuma lahinga ya shahi duniya na kawai ita sai Allah ko a faɗi ko ka waje ga ne

to da yawa na wanda duka gaya haka nan dama lalatacce na yawan kwanin ni ce ni abin sosin da ne kana ji magana ga ko yi haka lalatacce tina kutan to sannan su waɗanda ke karwa masu kira don mi ba su taimakawa a baki abin da zai yawa halartar dai akwai abin to shi nai yanzu eh dawa dawa dawa wadda kira ya laye ba su karwa ana duk inda ka yawo tanan zakarar ka san masu karwa mawadatan cikin hadisi masu karwa yanzu faɗa min garin ga mutum guda wanda ke ɗaukar nauyin biyan ɗalibin da karantar da islamiyya dubu hamsin ga wata wani na

yanzu in za ana abinci aka dawa ma ka sa ga mota ka sai da shi don kawo rata eh eh sannan kai kai da kai da zuwa ka tsawar kiran kai ka karwa masu kiran don baka san zuci shi ba saurara amma yanzu an yi karatu kuma kowa ya san bayar da abin kuma kowa ya san addinin ka tsakanin da Allah kai ne su waɗanda ka kira su wata na su je yi mawadatan cikin ku su wace na su je yi su wace yanzu za a ce wani muwa na a yi tara-tara da mutum kila dubu biyar bai gabashe su ya kiya sai ya kela ruwa ta yawa kuma kariya take in ba a bai Allah ya bashi in Allah ya amsa mita yi hala Allah bai mai tawako sai ba da lafi da shi ni kace ni kace to yanzu ba ta ga mashin da gare yanzu a to ka ba to aiki na a'a ai ba ce an kai harka kuɗi ta ba amma masu karantar wa fuku kuma kan fito jin musu ga ya maka musu ko ko bin don Allah kike shi zauna haka shi mutu to ce ma na ba ko kuɗi

to ba hawa mata ba hawa ta magana wallahi lai maurata na daga da ta kara kuma sai Allah tambaye in addinin ga kwadi wallahi sai Allah tambaye ana ana rabe rabe yanzu cikin ta akwai mai karantarwa wasa zuwa shi yana taurin kasance ne وبرضك واحد ga kuwa addinin a gama الفقراء بالخوف ضربه في طيب. إيه. إيه؟ فيها قولي لك يا إيه؟ فيها قولي لك أما لهم وراتانا ana ne? a to ka ce maka muku to ba kuma zuwa ne yanzu su kana so a eh? su wurin ga a suna nan waɗanda sun kai yadda da cewa ana mutuwa a samu a shiga aljar ko wuta kuma wadata suna ne waɗanda ba su yarda ba suna nan wallahi ba wanda ya hasara illa wanda kullu ya tashi bai da lura idan ba da kudi idan aka su ba ko gani ne ta ji tausayi ne wallahi kullum ba ko illa da kudi ta gama da kudi ka mutu aikin banza ni wani to da kai da kuɗin gara kullum to ba iya Allah sauƙaƙe sun hmm. mu isuwa Hmm. ina muke وحالنا اليوم كما ترى عدد أهل الإسلام كثير halin mu yau mutanen musulunci ga su yawa wani kayatin bil kufar yasir amma azaba su ko a haɗori yaƙi kahirai kaɗan ta don mi kowanne ya ke ya riga ya lalace ya tara haram ya ci cikin haram ya har imani Allah sauƙaƙe ya kamata mutane a na 'yan sana'a su sai littafin ga nama da Muhammadu Zango wanda Alan Sa'id shekarun da ya bada kuɗi an kaso mai duk abin nan kwafi biyu sai ni gaba karatu da su komai Alan Isu dawo magari ya sai kwafi biyu ka sami mai ko alai sulaiman mai ya sai kofin biyu alai mansur dan jami'a ya sai kofin hudu waɗanda sun ba dubu goma goma shi kuwa ba dubu ishirin usman alai usman na shi alai tsiru manaja da ya sai kofin goma dubu hamsin waɗanda da masu suna su shida da aka tsara mutum guda ce ce lalura ga bai iya ni ne magana da ce wala ya bai babu hali Allah sauƙaƙe sun mu shekara su wara abu dawo da fi sunan yi an sau bana alƙalar su lasalla da sallama yi shakul umar an ta tada a alaikun an yi kusa al'ummomi ta tattara tana kira zuwa gari ku don a zo a yi muku ƙofarku ka ƙara ƙa'ilin wa min ƙillatin na hannu yamma izin ya manzon Allah za a yi mun kohoro a halaka mu wannan lokaci don muna da karamci qala bal antum kafirun ya huki walakin nakum gufa sai dai tun kuba huki sabo sai sai kamar tun kuba kebe duk lokacin da musulmi zan bai da zuciya bai iya taimaka ma addini ne wallahi ya kuma azu kuma gebe banza da yanki tashi wala yanzu an nan lawa min sururi min sururi adukum mahabatan minku wallahi Allah zai cire ga kirzan makiyan kujin jin tsoron ga musulmi shi ya kamata kahiri tsortai amma bai kodin tsoro wallahi abubuwan ga na wannan lokaci da muke ciki kahirai da sun ka rege mu sun ka san halin mu sai ka izga musulmi amma bai wa kahiri wata kama don yaya da kai ne yaya da kai ne wanda ya kamta wanda za a je jewa fi kulubikum alwahana Allah zai je wa rauni cikin zukatanku ba kala ka'ilu ya rasulullah wa mal wa'am menene wa'am qala hubbu dunya wa karahiyatul maut son duniya da son tsawon rayuwa da kyamun mutuwa intaha fanzur ayyamaka eh, Allah wala hada zaman shi wai wannan zamani wani zamani na illa zamanin na bi aini sai zamanin gana mu shi na hakika ba wani na ba wa ta'ammal mulukana ka dubi suwa gabanin mu inna ma himamuhum abin da an himma shugabanninmu jam'ul malamin harami wa halali tara dukiya ta gehen haram da halal wa iradu an amri jihad wallahi kuma duk inda al'amarin jihadi yake sun kau da kai ya ce shugabanninmu sarakunanmu masu mulkinmu amma hadda ku talakawa ka iske mutum na kasuwanci yana sana'a amma bai zo ya ɗauki littafi ya gane ni a halar ni a haram ba bai zo ya tara kunne ne saurari haram da halal ba akwai aiki wallahi amma mutum na gane awa ba haka na mutum da kana duna dole sai ka mutu wallahi kana ganewa Allah sauka wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un فإنا لله وإنا إليه راجعون Allah musabul Islam bisa ga abin da ya samu musulunci wannan mutane shugabanni mutane talakawa mutane musulmi babu ruwansu da halar da haram ya ki haram ya ki halar intaha kalama abdurrahman as-sahabi sa'ali rahimahullah wa laqad afa Allahu anhum su sabon manzon Allah Allah ya yi musu inna allaha ghafurun allah mai gawara na lil mu'minina halimu allah mai jibrila la ya'dilu ala al bai go ga yan abin nan yin horo ga masu sabo ne ana jin ka samu to ci gaba alhamdulillah ma'anin saurari tafsirin alƙur'ani mai girma daga baki a sha abdurrahman isa jiga allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai addu'a gobe insha Allah ranar alhamis misalin karfe goma na safe akwai ɗaura auren ɗaya marigayi a laibala jikali a gidansa insha Allah don haka Allah ya jama'an musulmi Allah ya bada ikon tafiya gobe alhamis karfe goma insha Allah na safe bayan wannan kuma insha Allah ranar gobe alhamis insha Allah akwai wa'azi na je ga local government a garin illela insha Allah bayan sallar isha'i sannan kada a manta da karatun da ake gabatarwa a shiya gobe ra kamar yadda an ka saba insha Allah sannan gobe alami kada a manta da tafsirin alqur'ani mai girma a garin birnin ke da kuma ranar juma'a kamar yadda an ka saba marjasuna islamiyya alhaji halilu insha Allah bare bare tambaya na'am gati boka eh eh a dan wuta na har abada ai wanda ya ce wurin boka boka wani abin da ya yadda kahiri na ai wannan abin bai karkar lahin kahirci kahirci sai an tuba sai an kuma shiga musulunci لا حول ولا quwwata illa بالله kana ji kana ji da kyau yanzu wanda ya ce ya zanzame riga ta da najasa yayyo alwala to sallah akwai ta to haka ne yake ni kace miyana haka eh. Eh. Eh. ai in ni tsaya na lalace dukkanin su babu wanda daraja wannan kamata su zauna yan an ka an are duk magana da aka rubuta su ni ina tsaya na lalace ni ka ce a insha Allah yanzu wanda zai yi mana addu'a shi ne mala bakar umar siri na ta faɗa ne halar a saurara ka faɗa mai halar haba wannan kawai ban faɗi bane ce to ya faɗa mai eh to o a bai ba zuwa da eh, kuma da zuwa ya sanar insha Allah akwai karatu mai girma a garin ranar Lahadi insha Allah haka ne ko eh ranar Lahadi kare goma insha Allah